الحمد لله <clears throat> له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أحمده سبحانه الحكم العدل اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن التقوى هي النجاة يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ عمره عباد الله إن من بالغ حكمة الله عز وجل أن يجعل عباده درجات بعضهم فوق بعض يقسم بينهم الأرزاق والأخلاق ويتمايزون في العلم وفي نظرتهم للحياة وفهمهم لحقيقة ما خلقوا من أجله ثم تمضي الحياة وتطوي آمار الناس فضلائهم ومفضولين ويصيرون إلى ربهم فمنهم من أعتق نفسه ومنهم من أوبقها فمنهم من يقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ويقال للآخرين هذه النار التي كنتم بها تكذبون عباد الله الحياة وأيامها حبة الله لعباده وهي كذلك بلاء لهم واختبار كيف يدبرونها وكيف يعيشونها يقول تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أجل فالله عز وجل يعب عبده الحياة ويمده بأسبابها ليبلوه لينظر كيف يعمل كيف يتصرف كيف يمديها يقول ابن القيم رحمه الله والناس قسمان فمنهم الشريف الذي عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصد الوصول إليه وهذا هو الكريم ومنهم اللئيم الذي لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللعيب الذي قال الله فيه ومن يحن الله فما له من مكرم ففهم الحياة عباد الله على حقيقتها وتحقيق العبودية التي هي إلة الإيجاد وغاية الخلق والتزام الحق والدفاع عنه والجدية في الالتزام بالإسلام هي معارج النجاة في الدنيا والآخرة وهي كذلك سر العز الأمة وسبب قوتها ومجدها فدولة الإسلام الأولى التي شيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قامت على أكتاف الرجال الأشداء ذوي العزم والجد والصدق والإخلاص كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم أولئك الرجال ومن شابههم من افذاذ الأمة في أسورها المتلاحقة أسسوا حياتهم على صحن عميق وإيمان وإيمان وثيق وجد متسد فكان واحدهم كألف كل أولئك وغيرهم إنما هم أفراد وهبهم الله من سمات وخصائص ما وهبهم ثم أدبوا أنفسهم وربوها واكسبوها من خسال الجد والعزم والصدق والصبر ما أحلهم للقيادة ورشعهم للتعثير والتغيير ولأجل ذلك فإنه لا عجب أن يمر بالأمة أزمات ومحن وشدائد ولكن العجب ألا يخرج من أبنائها من يصد عنها شبابها فلا يعرفون قيمة ذواتهم ولا يفهمون مهمتهم ولا يقدرون ما وهبهم الله من مواهب وقدرات فتضيء حياتهم في رخد وراء المصالح الشخصية أو خلف الشهوات الدنيئة فتبقى قضايا الأمة الكبرى أخذ عمر بن الخطاب مجلسه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم تمنوا فقال أحدهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله ثم قال عمر تمنوا فقال آخر أتمنى لو أنها مبلوءة لؤلؤة أو جوهرا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق به فلا يزال يقول لهم تمنوا حتى قالوا ما ندري يا أمير المؤمنين ما ندري يا أمير المؤمنين فقال عمر أتمنى لو أنها مملوءة رجال مثل أبي عبيدة بن جراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وهذيفة بن اليمان أجل لقد كان مشغولا بالأفراد الأفذاذ الذين تكامل تكوينهم إيمانا وعلما وصدقا وصبرا وتفهية في سبيل الله أولئك أنفأ للأمة من الذهب والفضة ومن اللؤلؤ والزبر والزبرجد هؤلاء الرجال هم الذين يغيرون مجرى التاريخ وهم من تقوم عليهم الخبرات وتسير بهم في الآفاق المبادئ والدعوات أيها المصلون في كل فرد منا خصائص ومواهب وصفات لو أخدمها للإسلام لتغير طعم الحياة في مذاقها ولأحس بكيته وقدره والإسلام لا يريد أن تغير ميولك وإنما يريدك أن توجهها الوجهة الصحيحة يريدك أن تزداد بها شرفا ورفعة ويريدها أن تزيدك قربا من ربك قربة من ربك فمن كان قويا شجاعا مقداما فلا يضيء ذلك في العبث والإسلام بأمس الحاجة إلى شجاع يقدم نفسه أو أو يصدأ بالحق ومن كان بليغا فسيها فدونه دعوة الحق فهي أحق بمن كان نافعا بيانه وفسيحا وفسيها اللسان ومن كان رقيق القلب سخي النفس لين الطبع ففي الأمة من هم بأمس الحاجة لفؤاد رؤوف وقلب عطوف قال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له فعمر بن الخطاب كان رجلا قويا شجاع القلب والرأي إذا اعتنق رأيا سدع به كان قويا في المواجهة قادرا على التحدي ولذلك نال المسلمون ما نالهم منه وهو على الكفر فلما عداه الله للإسلام حول خسائس القوة إلى خدمة الإسلام أجل إن الخسارة أن يحبك الله عقلا سليما وجسما صحيحا وينعم عليك بما لا تعده من النعم والمواهب والقدرات والحياة المديدة ثم تضيئه من بين يديك في تافه الاهتمامات وهل أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه ذلك هو الخسران المبين ولذلك سمى الله القيامة يوم التغابن لأن فيه غبنا وحسرة وعلما وندامة على فرص ضاعت وقدرات أهدرت ومواهبا أهملت يوم القيامة ينادي كل عبد بحسب اهتمامه في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دؤي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دؤي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دؤي من باب الصدقة وكان أبو بكر وكان ذا حمة عالية قال يا رسول الله ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة ويعني من أي باب دؤي الإنسان ما دام سيدخل الجنة فليس عليه من بعث أن يدعى من باب الصلاة أو من باب الزكاة أو من باب الصوم أو من باب الجهاد أو من غيرها فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منه إن جماء الخير ومعراج الفلاح أن تربى نفسك على أن تعشق المعاني والأهداف العظيمة أن تعرف قيمة ذاتك فليست الحياة الكريمة أن تلبس أحسن, أحسن اللباس وتسكن فارح المساكين ليس ليس مساكن ليس ذلك هو النجاح وليس هو التفوق بل هو الإخفاء بعينه فان أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميس إن أعطي رضي وإن لم يعطي منها فخر تعس وانتكف وإذا شيت فلا انتقص فلا انتقش انظر كيف نعته صلى الله نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية للدرهم والدينار والخميسة وليس بعد ذلك دناءة وذلك وصف لأهل الدنيا المشتغلين بها الزائلين أما خلقوا من أجله فلا يعنيهم شيء من أحوال أمتهم ولا دينهم ثم يمضي الحديث الشريف يذكر صنفا يقابل هذا الصنف ويعاكسه في السعي والاتجاه والالتجاء فيقول طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراس وإن كان في الساقة كان في الساق وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع له لم يشفع فهو كبير الحدث أبيب النفس حتى وإن بدا من أعين الناس لا شأن له فلا يضره ذلك وقد قال فيه طوبى له اعلموا رحمكم الله أن الإسلام يأبى لأتبائه أن يمضوا حياتهم سرع شهوات وأسارى ملذات يأبى لهم أن يتباءل أهدافهم حتى تنحسر في جمع المال أو تبوء منصب أو بناء بيت أو أو زواج أو غيرها ولو كان هذه هي أهداف المؤمن فإنه لا فرق بينه وبين غيره ممن حرم نور الإيمان فليس بمؤمن من بات عقله مسديا في بلاد الشهوات وأمره موقوفا على اجتناب اللذات وسيرته جارية على أسوأ العادات ودينه مستهلكا بالمآسي والمخالفات وهمته واقفة مع السفليات وعقيدته غير متلقى من مشكات نبوية فهو في شهوات منغمس وفي شبهات منتكس وعن الناس معرض وعن المرشد معرض وعن السراء نائب وكلبه في كل واد هائم ومن لم يربي نفسه فمن يربيه وقد بلغ رشده واستوى على أشده لقد جاءت نظر ربنا أفرأيت إذ متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يؤدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إني استودعتك وطني وأهلها أمنها وأمانها ليلها ونهارها أرضها وسماءها وحفظها ربي من الطغاة وكل من يريد وكل من يريد بها سوءا اللهم آمنا في أوطاننا وأهل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشجله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار اللهم احفظ بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين اللهم ارزقنا إجلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم حديه وسنته اللهم ارزقنا تعلم وتعليم أحاديثه وسنته والأمل بها اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا عوده واسقنا من يده الشريف شريفة شربة هنيئة لا يزمأها بعد لا يزمأها بعدها أبدا اللهم حفظ هذه البلاد بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم حفظ هذه البلاد بحفظك يا أرحم الراحمين واكلأها برعايتك اللهم من أراد بها سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نهره واجعل تدبيره تدميره يا حي يا قيوم يا عزيز يا جبار اللهم احفظ جنودنا اللهم احفظهم بحفظك واقلعهم برعايتك اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وانصرهم على قوم الظالمين اللهم وفق ولاة اللهم وفق ولاة امورنا بتوفيقك وأيده بتأييدك يا رب العالمين وأعز به دينك اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن والسلامة على على ولاية بمب عامة وعلى نجر على على ولاية بمب خاصة وعلى نجر عامة يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل الأمن والسلامة على نيجيريا وعلى شمال نيجيريا خاصا أنزل الأمن والسلامة على شمال نيجيريا يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم duba suna magana a kan wato tanadin kai ɗan adam yana da sakaci sau da yawa a rayuwa wani lokaci yakan balta ta balbalce bai tanadi kansa ba har lokaci ya kure masa wani yana shafan kowa da kowa da talaka da mai mulki da duk wanda ya samu kansa cikin irin wannan hali yakan kasa yi kansa tanadin kansa da kansa ko kuma mai zai bari don amfanin kansa a wannan rayuwa wasu ofisoshi suke rikewa amma sai sun tafi suke nadama wasu samartaka suke da ita ba su iya gina komai sai ta lalace sai a yi nadama wani ya samu dama da zai iya yi ma addini ya yi ma kansa abubuwan da biyu ya kamata amma ba zai iya ba sai ya tafi yake yin nadama da yawa mutane suna samun kansu cikin irin wannan hali matasa sun fito zartar da rayuwarsu a kan bin wasu mutane su ɓata lokacinsu ba za su yi karatu ba ba za su yi addini ba ba za su yi sana'a ba rayuwa za su zo ta kore sai a tafi a bar su wani lokacin ba har karin magana ake an tura mota ta bule mu da hayaki ya kamata ka yi kokarin tura ta ka in ta tashi sai ka shiga amma ba wai ka tsaya ka tura wanda ya gaba kuma ka zo kana magana wasu mu sun samu mukamai a gwamnatance da ofisoshi iri daban-daban amma sun kasa amfanar kansu ballantana su amfani al'umma ballantana su iya shukawa mutane wani abu waɗanda ba su ba suna ta amfanuwa da irin matsayin da suke da shi suna amfanar da kansu suna amfanar da al'ummarsu suna amfanar da addininsu da yawa ana sabon wani wani ya yi kuɗi ya kasa sana sa kuɗin a inda yake wani allah ya ba shi mulki ya kasa amfani da damarsa wannan hudubar tana jan hankalin kowane irin mutum da ya ƙoƙari ya amfani da damarsa domin ya kafa kansa ya kafa al'ummarsa ya yi abin da in ya mutu za a yi san barka kuma in ya je lahira zai girba godiya ta tabbata ga Allah mulki ya tabbata gare shi godiya sun tabbata gare shi shine mai iko akan komai muna gode masa tsarki ya tabbata gare shi shine mai hikima kuma mai adalci mai tausayi mai ba da labari muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah guda daya wanda bai da abokin tarayya muna wa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba wansa ne kuma manzon sa ne wanda ya albishir ga masu imani da shiga aljanna da kuma ya gargadi ga waɗanda suka kafirce da shiga azaba sannan fitila ce mai haskakawa wanda duk ya bi shi zai tsofani haske domin tafiya cikin basira Allah kai tsira tare da abinci ga bawanka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma manzanka kuma annabinka tare da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah ita ce matsayara ubangiji ta wa ta'ala ya cewa wanda zai ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mafita sannan duk wanda ya dogara ga Allah Allah ta baraka wa ala zai azurta shi ta inda Allah ya isar masa sannan zai azurta shi ta inda ya tsammani Allah ya kai matuƙa cikin al'amarinsa ya ku mutane yana daga cikin hikimar ubangiji isasshiya wanda ta kai matuƙa ya sanya bayi suna da darajoji iri daban-daban kowa da irin da darajar da Allah ya mallaka mishi wanda kuma zai yi amfani da wannan daraja domin samun wata daraja gobe kiyama Allah ya ɗaukaka sashi akan sashi ya kuma raba arziki a tsakanin mutane kamar yadda kuma ya raba kamar yadda ya raba arziki haka ya raba ɗabi'u kyawawa a tsakanin mutane wasu da kyawawan ɗabi'u wasu da munanan ɗabi'u sannan ya mayyaze wasu mutane ya ba su wata dama ta daban cikin ilimi da kuma yadda suke kallon rayuwa da fahimtar rayuwa a hakikarta da kuma ajalin abin da yasa aka halitta su aka ajiye su a bayan wannan kasa. Allah ya ba mu wasu wannan basira sannan rayuwarsu tana tafiya kuma rayuwarsu tana karewa akan wannan haka Allah yake yi da mafifitansu da waɗanda aka fifita wasu a kansu haka suke tafiya zuwa ga ubangijinsu rayuwa suke karewa kowa zai koma zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala daga cikin mutane akwai waɗanda suke 'yantar da kansu a wannan rayuwa wanda kuma za su kubutar da kansu daga azaba za su yi aiki irin wanda Allah yake so cikin abin da ya ba su na rayuwa ko na dukiya ko na ilimi ko kuma na wani abu wanda Allah din ya fifita su da shi daga cikin mutane akwai waɗanda duk abin da aka ba su ba inda yake jan su sai zuwa ga halakar da kansu kuma su jefa kansu cikin bala'i ya ba daga cikin mutane ranar lahira akwai waɗanda Allah zai ce musu ku ci ku sha kuna masu farin ciki saboda abin da kuka gabatar a rayuwar da ta wuce a baya can wato ita ce rayuwar duniya wadda yanzu an batta an dawo da lahira akwai kuma daga cikin mutane waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai gaya musu a wannan rana ya ce wannan ita ce wuta wacce a muku tanadi wacce kuka kasance kuna karyatawa saboda sun yi wasa a cikin rayuwarsu ba su yi amfani da damar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba su ba sun shagaltu da ita suka yi wasa da ita suka balbaltar da ita sannan makoma su ta zamanto wutar jahannama ya ku mutane lalle rayuwa da ranakunta da suke tafiya kyauta ce fa ta Allah ba kyauta ce ta gwamnati ba ba kyauta ce ta wani mutum ba a'a rayuwa da ranakun duka gaba daya kyautar Allah ne wanda ya dauka ya maka to kuma ka sani a cikin wannan tafiya a cikin wannan tafiyar rayuwa akwai bala'i akwai jarrabawa akwai musifu akwai fitintunu iri daban-daban Allah zai kalle ka ya za ka shirya rayuwa yaya kuma za ka rayu ubangiji da ya biya maka yana cewa shi ne wanda ya halitta mutuwa ya kuma halitta rayuwa domin ya jarraba ku ya jarraba ku ya ga waye daga cikin ku zai ta aiki babu shakka Allah mabuwaye da ɗaukaka ya ba mu kowane bawa iya gwargwadon rayuwarsa sannan kuma Allah ya karfafi rayuwarsa da iya abin da zai ciye rayu da irin samun da ya bashi da irin matsayin da ya bashi a bayan ƙasa kuma Allah ya yi wannan ne domin ya jarraba shi san adam ɗin da ya ba mu wannan kuma domin Allah ya ga wani irin aiki za ka yi za ka yi aiki da rayuwar ta zaman to kyakkyawa ko kuma za ka yi amfani da matsayin da ka samu ko ilimin da ka samu ko dukiyar da ka samu ko mulkin da ka samu domin ka cutar da waɗanda kake ganin za ka cutar ka kaskantar da waɗanda kake ganin za ka kaskantar ubangiji da yace mun baka rayuwa da kwanukan rayuwarka da ajalinka da komai ya za ka yi tasarrufi a ciki kuma ya za ka yi ka tafiyar da ita ibn al-qayyim akan wannan yake faɗi yana cewa mutane dai sun kasu gida biyu ne daga cikinsu akwai mai daraja mai girma wanda shi ne wanda ya san hanyar tafiya hanyar da za ta kai shi zuwa ga ubangijinsa kuma ya kokari ya tsaru a cikinta ba shi da wata manufa illa hanyar ta kai shi zuwa ga Allah ya cimma burinsa a rayuwarsa ta gobe ibn al-qayyim yace wannan shine tarihi mai girma mai daraja mai mutunci akwai wani kuma wawa ne shi abin zargi ne bai san hanyar ba kuma ba zai tambayi hanyar ba sannan yana nan bai santa ba hakan kuma yake ta cuɗanyawa a cikin rayuwa ibn al-qayyim yace wannan shine wato wulakantacce abin zargi bai san hanyar ba kuma bai tambaya ba haka za ga wasu rayuwar su gaba ɗaya a wannan duniyar hauma hauma ce ubangiji kuma yana cewa babu wani wanda duk ya wulakanta ko Allah ya wulakantar da shi to ba shi da wani wanda zai girmama shi ya ku bayan Allah fahimtar rayuwa fa a bisa haƙiƙanin ta yadda take da kuma tabbatar da haƙiƙanin bauta ba Allah ita ce ma illar da yasa aka kawo ka bayan ƙasa. ka fahimci rayuwar ka fahimci ina za ka fahimci haƙiƙar bauta ma shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce matukar abin da yasa aka halitta ka ka nizanci gaskiya ka kuma tunkuɗe dukkan abin da ba gaskiya ba kai kokari yi aiki don gina rayuwarka ta duniya da kuma ta lahira amma ka lizumci farki na musulunci da irin koyarwarsa wannan ita ce matakala wacce take kai ka zuwa da tsira a cikin wannan rayuwar duniya kuma ita ce matakalar da za ka taka ka kai ka matsira a cikin wancan lahira don haka wannan shi ne sirri na ɗaukakar dukkan al'umma idan al'umma ta kasa gane wannan hauma hauma take yi ba ta iya gano illolinta ba ta iya gano abubuwan da za su mai da ita baya a cikin rayuwa to babu shakka wannan al'umma din ta zamanto ta yi asara kuma bata fahimci hakikanin rayuwa da kuma abin da Allah ya bata ba kuma kiyaye waɗancan abubuwa da muka ambata shine abin da yake kaiwa al'umma ta kai matukar ƙarfinta kuma ta samu kyakkyawan yabo daga jinjina daular musulunci ta farko wacce manzon Allah da ya kafa ta ai ta tsaya ne akan kafadun wasu matasa akan kafadun wasu samari akan kafadun wasu bayin Allah waɗanda suke da tsananin ƙarfin niyya da kuma aiki tukuru da gaskiya da kuma ikhlashi kamar abubakar kamar umar kamar usman kamar ali kamar abu umaida kamar sa'ad ibn abi waqas da dai sauransu waɗannan su ne mazaje waɗanda daular musulunci ta gino akan kafadunsu kuma suka yi aiki da waɗanda suka zamanto masu kama da su ɗaiɗaikunsu cikin waccan al'umma a wancan zamani da yake tafiya hadarin mu a yanzu sun gina hakikanin tushen rayuwarsu ne akan fahimtar rayuwa hakika wacce take mai zurfi su fahimci duniya kuma su fahimci imani na hakika sannan kuma su yi aiki domin sadar da kansu zuwa ga wacce daraja ta duniya da kuma ta lahira daya daga cikin su ya kasance kamar mutum dubu a wannan al'ummar ko fiye da haka daya daga cikin waɗancan ya fi mutane dubu a wannan zamanin dukkan waɗannan da wasu su sun rayu ne saboda abin da Allah ya basu na siffar da Ubangiji ya basu na halitta da kuma yadda ya tsara musu kuma suka bi wannan abin da shi Allah din baraka wata ala ya basu sannan suka ladabtar da kawunan su suka mata tarbiyya akan bin Allah da kuma bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan suka samar ma kansu ɗabi'u iri daban-daban daga cikin ɗabi'unsu shi ne akwai yin aiki tukuru domin samun wannan duniya yin ilimi tukuru domin gane basirar wannan duniya da kuma lahira da kuma niyya karfa wacce take ba yankewa suna sadar da ayyuka akan wannan da haka duniyar su da kuma lafiyar su ta gino ta yi kyau sannan suka to suna aiki da hakuri da gaskiya da amana wannan yasa suka cancanci jagoranci cikin al'ummarsu ya zamanto rayuwarsu ta yi tasiri akan waɗanda suke zamantowa magabata sai da yau galibin matasa abinda suka iya taron banza taron shaye-shaye babu ilimi babu karatu babu addini babu ma sana'a saboda haka gayyanci kawai ta yoyoyo sai shaye-shaye don haka ya zamanto babu wani abin mamaki idan wata jarrabawa ta samu wannan al'umma idan musifa ta samu wannan al'umma sai ya zamanto babu wani da zai iya toshe wannan kofar saboda basirar babu don ba abota ba Allah ba basirar babu don ba a ilmantu ba basirar babu domin babu wata sana'a da dan adam ya dauka wanda yake yi da haka matasa suka zamanto su karan kansu ba su san kiban su ba ba su ma san kiban zatin su ba ballantana su yi kokarin gyara zatin su ba ka ma fahimtar dukkan abin da ake nema a fahimce shi a rayuwa kuma ba ka ma kaddara abin da Allah ya basu na girman jiki na halitta na hankali na kwakwalwa da Allah ya basu duk abin da Allah ya basu sun tafiyar da shi a banza damar da suke da ita na iko ba su da amfanin komai na haka suka tozartar da rayuwarsu a cikin abin da ba zai amfane su ba kullun Maslaharsu su shine su sha kwaya maslahar su shine su aikata mummunan aiki ko kuma suna nan kullum a bayan sha'awarsu don haka musifa ko matsala ko matsala ta musulmai ta al'ummar ta zamanto babu yadda za a yi ta gyaru domin waɗanda suke biyowa baya ba su da tunani irin wanda kai kake da shi umar bin al-khattabi ya zauna a majalisinsa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa sahabbai da suke koyar da shi ku yi buri sai ɗaya su yace ina burin da dai a ce gidana zai cika da zinariya sai in ciyar da shi don Allah Umar ya sake cewa ku yi buri sai wani ya sake cewa ina burin da dai gidana zai cike da lu'ulu'i wato da jauhari da diamond da sauran abubuwa sai in ciyar da su don Allah ko kuma in yi sadaka don shi Allah tabaraka wa ta'ala umar bai gushe bai yana cewa kowa ya faɗi burinsa daga ƙarshe dai suka cewa umar su ba su gane abin da yake nufi ba ya kai amirul mu'minin ba mu gane mai kake nufi ba ya amirul mu'minin umar sai ya ce musu ina burin ina ma da ƙasa ta cika da irin waɗancan mazajen irin su abu ubaida abu jarra irin su mu'azu bin jabal irin su salim maula abi huzaifa irin su huzaifatul bunyaman ya zama duk su ne a cikin ƙasa da ƙasa ta yi kyau to yau ga yadda muke muwa ba kuma yadda al'amari ya dawo duk waɗanda kawai waya ƙasa da shekara talatin galibin su ba san inda suka fuskanta ba musamman a arewacin wannan ƙasar ina muka fuskanta babu ilimi babu sana'a babu kuma addini abin da kawai aka iya shine rudu duk abubuwa da ka sani sai dai su fito a facebook su zage mutum wata sai kawa ta fito tana rawa wannan ya fito yana rawa wannan ya fito ya nuna shaidanci shi ne iya abin da aka iya mun yi fice wajen rasar kunya mun yi fice wajen shashanci mun yi fice wajen shaye-shaye mun yi fice wajen abubuwa munana dukkan abin da ke gina kasa an watsar da shi ilimi da addini da sana'a su suke iya gina ƙasar kuma suke iya gina maka lahira matasan mu yau babu na haka shi yasa Umar yake cewa ina ma burin da za ku yi ya zamanto irin su wato irin su abin nan abin ubaida wani jarra irin su mu'adh ibn jabal irin su salim maula abi huzaifa irin su huzaifa ibn yaman ajal babu shakka wannan al'umma ta shagaltu ɗaiɗai kunta da ma abin nan ɗinsu da ma sauransu mafiya yawan burin mutane su ci su ci wato su koshi su yi abin da duk suke so imani ko oho ilmi ko oho gaskiya ko oho haƙuri akan abin da ya samu mutane ko oho sadaukarwa wajen tafiyar da rayuwa fi sabilillahi ko oho idan al'umma ta zamanto haka to babu shakka ba za ta amfani ba irin waɗancan mutane su ne waɗanda suka zamanto mafiya amfani ga al'umma sun fi zinariya sun fi azurfa sun fi tarin nerori sun fi tarin lu'lu'i ji na umar saboda sun canza dukkan abin da tarihi zai iya badawa na muni sun mai da shi kyakkyawa a cikin rayuwarsu su sun tsaya ne da tsayar matsayar ci gaban addini da kuma ci su a rayuwa haka nan suka tafi cikin rayuwarsu kuma haka nan duniya ta karbe su kuma haka tarihi ya rubuta su ya ku musulmai masallata kowane ɗaya daga cikin mu yana da abin da zai yi kuma yana da wata siffa wanda Allah ya bashi da zai yi hidima da wannan siffar da Allah ya bashi ga musulunci da rayuwa ta canza da irin ɗanɗanan da take ciki a yanzu mai kuɗi ya fito ya bayyana ya kuma samar da wuraren sana'a don gina al'umma wanda ya samu dama ya cika gurbinsa da waɗanda suke da bukata a wajen aiki duk wanda ya samu wata dama kowa yana da abin da zai yi amma kai to manya da yawa daga cikinsu ba sa iya taimaka na baya da su don haka shi karan kansa bai san kimar darajarsa ba ko duniyar bai iya ci ba domin bai iya kafa wani wanda zai zama halifansa ba a baya in ya tafi ya tafi kenan shi yasa da dama manya daga cikin gwamnati in sun tafi za ka ga cewa ko daga reton gidansu ba sa iya riƙewa bayan sun yi ritaya matsala ce domin ba su iya taimakon kowa ba ko duniyar ba a iya ci ba haka nan suke tafiya waɗannan ba su zama abin koyi ba kuma girma bai yi amfani ba babu shakka musulunci ba yana nufin kawai ya canza ka bane gaba ɗaya canza maka tunaninka dukkan gaba ɗaya ba a'a abin da yake nufi shine tunaninka ka fuskantar da shi fuskantarwa wadda take ingantacciya wanda za ta amfane ka a duniya za ta amfane ka a lahira kuma za ta taimake ka bayan saukar ka daga inda kake kai wannan shine babban abin da musulunci yake nema kuma yana nufin ya ƙara maka ɗaukaka da daraja domin dukkan wanda ka agaza masa ka ɗaga shi to babu shakka sai ya ga darajar ka kuma yana son ya ƙara maka kusanta ne zuwa ga ubangijinka shi yasa ma mutumin da ya zamanto mai ƙarfi jaribi wanda zai iya gabatar da komai da kamata ya tozarta ƙarfinsa akan wasa ba Allah ya baka lafiya ya baka karfi ya baka basira amma sai ka lalatar da ita a fagen wasa babu shakka idan kai wannan ka cuci kanka kuma ka cuci al'umma musulunci yana da matukar bukata a gare ka tunda Allah ya baka lafiya na farko ka gabatar ma kanka na biyu ka tunkuɗe dukkan abin da zai shafi al'umma ka na muni ka kuma kokarin kafa gaskiya shekara wanda ya zamanto baligi mai fasahar magana to yayi kokari ya gina musulunci da fasahar magana fa. misali ya bayyana wa mutane abubuwan da za su amfane su wanda ya to wato mai iya bayani ne to ya amfani da bayaninsa wajen kambama wannan addini wanda ya to mai tausayi ne ya yi kokari ya tausaya wanda ya zama mai kyauta ya yi kokari ya kyauta ma'abocin matsayi shi ma ya kama matsayin sa. dukkan kowa idan ya kama irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa to babu shakka rayuwa za ta to ta canza bangiji tabaraka wata ala ya fadi ta harshen manzanka manzan yana cewa dukkan ma'abocin sauki daga gani Allah ya halitta shi ne akan yadda ya halitta shi da saukin Umar al Khattab ya kasance mutum ne mai karfin gaske mutum ne kuma jarimi mutum ne mai ra'ayi dan haka lokacin da ya zama bai karbi musulunci ba to waɗanda suke ba musulmai ba sun sha wahala a hannun waɗanda suke musulmai sun sha wahala a hannunsa amma bayan da ya karbi musulunci ya zama to mai karfi ya zamanto mai ra'ayi kakkarfa ya girmar da musulunci kuma ya kambama shi don haka yin amfani da dama wajibi ne ya yi amfani da abubuwan da yake bantu da su domin yi wa musulunci hidima amma yau da yawa daga cikin wasu sun rike mukamai da yawa daga cikin wasu na da kuɗi ba ma abin da suka iya da kuɗin su sai cutar da talakawa wasu ko da mulkin suke iya cutar da al'umma su cutar da addini babu shakka babu wata hasara mai girma kamar Allah ya baka hankali kubutaccen hankali ya baka jiki lafiyayye ya ni'imta ka da mulki ko da kuɗi wanda kai ba za ka iya faɗar ni'imomin da Allah ya maka ba ya baka iko iri daban-daban ya kare ka cikin rayuwa amma ba abin da kake sai tozarta addini kuma sai tozarta al'umma kuma sai tozarta makwabtanka da sauran al'ummomi sannan baya tashi ya bi sai akan abin da ya to ba da daraja wannan ita ce mafi girman asara da take da ita ubangiji yana cewa wannan ita ce hasara hasara wacce take bayyana ya don haka Allah ya ambaci ranar tashin alkiyama da cewa zai maka tagabun ma'ana shikenan za a yi maka dukan wato hana kuka a tunatar da kai irin ni'imomin da Allah ya maka da irin matsayi da ya baka amma ba abin da ka aiwatar saboda haka dole za ka yi kuka a wannan lokacin ya kamata ka shigo cikin abubuwa waɗanda suke amfani da damar su waɗanda ba su tozartar da lokacinsu ba waɗanda ba su ɓata abin da Allah ya musu ba na ƙarfi ko na ilimi ko na matsayi ko na mulki ko na dukiya sun yi amfani da ita ka tuna ranar da Allah zai yi kira kowane bawa za a kira shi da gwargwadon abin da ya himmantu da shi a duniya manzo yana cewa wanda ya kasance mutanen sallah za a kira shi ta kofar masallata wanda ya kasance ta kofar masu jihadi za a kira shi ta babin masu jihadi wanda ya kasance masu yin azumi ne za a kira shi ta wannan kofar masu azumin babur rayyan wanda ya kasance mai sadaka ne za a kira shi ta kofofin yin sadaka ta wace kofar za a kira ka ta kofar cin mutuncin mutane ko ta kofar danne haƙoƙin mutane ko ta kofar da ba ka iya taimaka ma kowa ko ta kofar da ka zalunci wasu ta wace kofar take jiran za a kira ka abubakar Allah ya dade shi ya kasance ma abocin imma ce madaukakiya sai yake cewa ya manzan Allah yanzu zai iya yiwa a kira wani mutum ta kowace irin kofa ma'ana kofofin nan duka da ka ambata akwai wanda zai shigo ta kofar duka gaba ɗaya? manzon Allah ya ce ina da tsammanin ma kai kana cikin su za a kirawo ka ta waɗannan ƙofofin duka gaba ɗaya saboda abubakar ya cika lokutan sa ne da dukkan ayyukan alheri mai kai mai ka tanada ma ka? mai kai da dukiyarka mai kai da ka mai kuma kai da matsayin da kake da shi a gwamnatance wa ka taimaka ma ta wani irin ƙofa za a kira ka gobe kiyama lalle ka fa sani tattaruwar alheri gaba ɗayansa da matakalar cin rabo a gurin Allah ba zai yi ba sai ka tarbiyyantar da kanka da kanka kuma sai ka zamanto kana kwaɗayin ɗaukakuwar daraja a gurin ubangiji kuma sai ka bi manufofi na ubangiji waɗanda suke mafiya girma ka san kimar kanka da kanka kuma ka san girman zakin kanka rayuwa ba ta karewa akan wai kawai ka sa sutura mai kyau ka gina mai gida ka zauna a gida na alfahari ka shiga babbar mota ranar da ka mutu a saka a kori kura a kai ka ba ka da abin da ka gabatar domin lahirar babu shakka za ta yi asara wannan ba ita ce tsira ba babu shakka wannan hankali ma kaskantuwa ce shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tir ya halaka bawan naira ko bawan dirhami tir ya halaka bawan da ya mai da kansa kawai dirhami yake nema tir da bawan da ya zamanto bai da himmatuwa sai sa sutura kawai in an bashi ya yarda idan ba a bashi fa ya fushi bai damu da bin Allah ba bai damu da taimakon addinin Allah ba bai damu da taimaka ma waɗanda suke suna cikin wani hali ba tir da wannan irin wannan hali bai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta wannan bawa da bautar kuɗi da bautar dinariya babu wata ƙazanta da ta wuce wannan a ce kai kuɗi kawai kake bauta ma ba matsayi kawai kake bauta ma ba ka iya taimakon wanda yake da wani hali na wahala ba ka iya fitar da wata al'umma idan matsayi ne hasali ma ka ka ɗauki ma'aikaci amma watakila ba za ka ɗauka ba sai dai wanda ta ma ko wacce za ta ba ta kanka asara ta tabbata gare ka wannan matsayin shi kai shekara da shekaru kana yi da haka yi ritaya Allah sai ya tozarta ka bayan wannan da haka dole ka sani dole ka yi kanka tanadi dole kuma ka yi ƙoƙarin ka mai ka kafa kada ka zamanto bawan duniya kada ka zamanto bawan kuli kada ka zamanto bawan mota kada ka zamanto bawan gina gida kada ka zamanto bawan sutura baka zamanto bawan Allah ba duk wannan sai ka rabu da su bayan wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta wani bawan Allah yace ma dalla da bawan da yayi riko da linzamin dokin sa dan wato dan dan abin nan dan daukar kalmar Allah gashi kansa yayi kura ga kafafuwan sun zama futu-futu yana tafiya don ɗaukaka kalmar Allah ya ce madalla da shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku musulmai ku sani Allah ya muku rahama musulunci ya bai yarda ba ga waɗanda suke mabiyansa su tafiyar da rayuwarsu a banza akan sha'awar duniya kawai su zamanta bayan jin daɗi kaga wani akan teburinsa kawai kulolin abinci ba zai iya cinyewa ba kuma zubarwa da ai ga wasu kuma suna bin juji suna kale kuma yana kallon su wace irin basira kake da ita ko mai ka gina ma kanka babu shakka wannan asara ce musulunci ya ka tozartar da rayuwarka akan haka ka zama to baka da abin da kake tunani sai tara dukiyar da ba za ta ma amfani ba wani ya mutu ya bar biliyoyi ƴaƴansa ko addu'a ba ta yi banda tsiruwa ba abin da suke akan banda shashanci ba abin da suke yi wani ko yana nan ba shi da aiki sai dai ya za a yi in ya samu matsayi ya gallaza mu al'umma ko ya gina gida ko ya auri matar da yake so ya kori wacce baya so wannan ita ce rayuwa wannan ba ita ce manufar mumini ba wannan ba ka da bambanci tsakaninka da wanda aka haramta wa hasken imani mumini bai zamantowa dukkan kofar hankalinsa ya toshe ta ya zamanto ba abin da yake tunani sai duniya burinsa ya tsaya akan kawai ya samar da jin daɗi kawai shi Tarihin tarihinsa yana gudana akan mummunar al'ada ya cuci wancan ya zalunci wancan bayan ya mutu wai abin da ake faɗa kenan abin da ake kirgawa addininsa ya zamanto halakakke baya kula da shi ba abin da ya damu da shi sai saba ma Allah da ayyukan shari'a wanda ya suka munana ma shari'ar Allah himmar sa gaba ɗaya ta tsaya ne akan yasassun abubuwa wanda ba za su iya taimakon sa ba a cikin sa ko kuma ba za su taimake shi ba cikin addinin aqidar sa kuwa ba karɓaɓɓiya bace a gurin Allah ba ta dosana daga dosanan hakkin annabta wannan babu shakka ya zaya ne kawai cikin rayuwa ya nitse a cikin sha'awa babu abin da yake damuwa da shi sai shi buhar da yake cikinta ya nitse a cikinta sannan in kai masa nasiha baya ji ya bijire sannan duk wanda ya shirya da shi baya sa da mutunci sannan dukkan abin da ya shafi makoman sai yana bacci baya iya farkawa sannan zuciyarsa ta fada cikin kowane irin kwari na halaka babu shakka wanda bai tarbiyantar da kansa ba waye bai tarbiyantar da shi babu shakka ya kai wani matsaya ga shekaru amma bai gane ba ya gafala cikin abubuwa kashi kuma mai gargadi ya zo daga wajen ubangijinmu har ma mai gargadin ya zo da fatin cewa kwa ban labari cikin abin da na jiyar da ku daɗi ɗan shekaru kaɗan sa'annan sai ga abin da na yi muku wa'adi na mutuwa ya zo kuma abin da duk kuka tara a duniya kuka ji daɗi da shi ba zai amfane ku da komai ba haka kuma za ka tashi ka basu Allah ka tsira bisa manzanka sallallahu alaihi wa sallam tare da alayensa kamar yadda kai ga annabi ibrahim da alayensa lalle kai abin yabo ne kuma abin jinjinawa Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka buwayar da musulmai da musulunci Allah ka daga musulmai Allah ka fitar da su daga cikin fitinar da ake ciki ya Allah ina miƙa ƙasa ta gare ka da gari na da mutanen wannan ƙasa da mutanen gari na Allah ka saukar musu da aminci Allah ka amintar da su daren su da ranar su saman su da ƙasan su ya Allah ya Allah ina ya Allah ka kiyaye mana wannan ƙasa ya Allah ina miƙa ƙasa ta zuwa gare ka Allah ka kiyaye ta daga dukkan zaluncin azzalumai daga masu ƙetare iyaka daga masu ta'addanci a ciki da dukkan wanda yake nufinta da mummunan abu Allah ka amintar da mu a cikin ƙasar mu ya Allah ubangiji ka kyautatar da jagororin mu waɗanda suka jibinci al'amarin mu ya Allah wanda bi yake nufin garinmu da ƙasarmu da mummunan abu ka shagaltar da shi da kansa ya Allah ya Allah ka mayar da makircinsa cikin al'amarinsa ya Allah ka sanya tsare tsaren sa ya zama to halaka a gare shi kai ne mai ji ya Allah kuma mai amsa addu'a ya Allah ka kiyaye mana garinmu daga sharrin masu sharri daga sharrin ashararai daga makircin fajirai ya Allah ka kiyaye garinmu daga wasan masu wasa ya Allah daga kaidin masu kaidi ya Allah daga shishigin yan ta'adda ubangiji ka tsare garin mu ya Allah da kasar mu ya Allah ka azurta mu girmama sun ka azurta mu girmama annabinka sallallahu alaihi wa sallama da girmama shiriyarsa da sunnarsa ya Allah ka azurta mu ilbantar da sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallama da kuma yin aiki da ita ya Allah ka azurta mu da ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka gangarar da mu kwarin sa na alkausara ya Allah ka sa ya shayar da mu da hannunsa mai daraja Shayar da babu ishirwa bayan sa har abada ya Allah ka kiyaye kasar mu ya Allah ka kiyaye garinmu da kiyayewarka ya Allah ka kiyaye kasarmu ka kiyaye garinmu da kiyayewarka ya Allah ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarku ya Allah ya Allah wanda duk yake nufin wannan gari ko wannan ƙasa da mummunan abu ubangiji ka shagaltar da shi ya Allah ka shagaltar da shi kansa ka mayar da makircinsa a karan kansa ka sanya tsare sa ya to halaka a kansa ya rayayye ya tsayayye ya mai ƙarfi ya wanda ya buwaya ya wanda in an roƙe shi yana amsawa ya Allah ka amsa mana ya Allah ka kiyaye sojoji masu tsaro ubangiji ka kiyaye su da tsaronka ya Allah ya Allah ka tabbatar da harbin su ya kama ya Allah ka karfafa niyyar su ya Allah ubangiji ka taimake su akan mutane azzalumai ya Allah ka yi ma jagororin mu muwafaka cikin al'amarin mu da muwafakar ka ya Allah ka karfafe su ya Allah da karfinka ya Allah ka buwa ka taimaka ka wato ka sa su masu taimaka ma addinin ka ya Allah ya Allah kai musu mawafaka ga abin da zai kyautatar da gari da kuma bayinka ya ubangijin talikai ya Allah ka kyautata halayyar musulmai a ko ina suke ya ubangijin talikai ya Allah ka saukar da zaman lafiya da aminci a keɓance a jihar Gombe da kuma Najeriya gaba ɗaya ya ubangijin talikai ya Allah muna neman gafararka domin kai ne mai gafara Allah ka gafarta mana ya Allah kai ne mai gafara ya Allah kai ne Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ubangiji kai kadai ne mawadaci mu kuma mabukata ne ya Allah kai ne mawadaci mu mabukata ne ya Allah ka saukar mana da aminci da zaman lafiya a bisa Najeriya ubangiji ka tsare arewacin Najeriya daga wannan fitina ya Allah ka saukar da abinci da salama a bisa arewacin Najeriya ya Allah ya rayayye ya tsayayye da rahamar ka muke neman taimako ya mafi tausayi masu tausayi ya Allah muna roƙonka ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ubangiji ka tseratar da mu azabar wuta bayan Allah qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum